Katokiyan wa matasa barkanku da warhaka barkan da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai kayatar da ku shirin labar matasa kenan mai zo muku a kowane karshen mako daga Studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kun gora ta Rakiya Arimi. Kamar kullum ba ya kike gora. <laughs> Alhamdulillah gora. Yau da me kika zo mana da shi? To yau gora za mu fara da zancen babban taron matasan jihar Tilabiri cewa da kan Regional da Jeune wanda suka kaddamar a cikin wannan satin. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau kuma za mu shaida ku ga makarantar da jihar Doso kenan inda za mu taɓo zancen sa hannun matasa a cikin ta'addanci. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. Gora ranar Talatar da ta gabata a kungiyar shawarar matasan jihar Talabiri suka kaddamar da zama na farko na taron matasan jihar Talabiri kenan a garin Kwalo. Haka ne Gora a cikin satin ɗaya da taron zai doka matasa da suka fito daga gungu daga gundumomi goma sha biyu na jihar za su kara wa juna sani domin karfafa jihar tasu musamman ma a fannin tsaro da zaman lafiya mai dorewa ga rahoton da Rukaya Abdurrahman ta shirya mana. A makarantar Katakore ta kwalace matasa 400 ke zaune tun ranar uku ga watan Juye yayin da suke halartar shagulgulan sansanin matasa na jihar Tilibiri karo na ɗaya. Umar Mustapha shine jami'in sadarwa a majalisar matasa na jihar Tilibiri. Wata dama ce domin tattaunawa tare da manufar samar da zaman lafiya da kuma rigakafi a kan rigingimu a cikin al'ummarmu. A rana ta biyu ta shirin an gudanar da wata muhawara kan lahiyar aihuwa wani maudu'i cike da mahimmanci ga matasa a cewar mai bada lacca mun la Durfai Halimatu. Take ne da ke jan hankalin matasa sosai saboda ta hanyar wayar da kai da ake yi da tattaunawa da muke yi tare da su matasan nan suna samun fahimta saman lafiyar jima'i da lafiyar aihuwa. Tsawon kwanaki bakwai da shagulgulan za su ɗauka mahalarta za su gudanar da ayyuka da dama da suka hada da horo a fannin ceto ba da shini tsabtace muhalli da dai sauransu. Yanzu kuma gora bari mu nufi jihar Agadez inda ranar Larabar da ta gabata aka fara shagulgulan sallar biyanu sallar gargajiya ta garin daga unguwar Obitara da ke yammacin garin. gora matasa ma ba a bar su a baya ba a cikin wannan sallar sai ma kin ji a cikin wannan rahoton da Musa Mamman ya haɗa mana. da wannan buga tamburra so uku ne shugaban 'yan yamma ya saka usul ɗin soma wannan babbar sabgar galgajiya musamman ta agadar sawa biyanu ajina shekara ta 2023 tambari cd dodo ya sa kira ga matasan na mutunta sharuɗa da kuma al'adar ta biyanu biyano yana da ƙa'idojinsa da tsarinsa da rawarsa ta daban ya kamata a girmama abin kayan sakawa matasa ya kamata su kula domin rike wannan wannan al'adar tamu har zuwa Cikin yanayin motsa rai ne na ganin an sake haduwa matasan har sun nada a kan zam kuma suka tanada tufafin sallah. A matsayina na matashi mun ɗauki duka tsawon shekara muna shirye-shirye. Muna iya zama ba mu yi kayan sallah ba na watan Ramadana ko ko sallar layya, amma yin kayan sallar biyanu dole ne. Sallar biyanu kowace shekara ta kan soma ne bayan sallar layya kuma ta kwashe kwana 24 ana yin ta. yanzu kuma bari mu koma jihar Rifa inda a wannan karon muka ɗauko wani zancen matsala da ke ta kamari. Zancen 'yan fale kenan gora matasa ne da ke haddasa tashi-tashin hankula a cikin al'umma ta hanyar ayyuka marasa kyau kamar sace-sace, kwace, fyaɗe da sauransu. Bari mu saurari wannan tsokacin da Abakar Isa shugaban kungiyar matasa da ake cewa Mojedek ya yi wa abokin aikinmu Mani Musa akan wannan matsalar. Ilfo ya kamata a sanya waɗannan yara bisa hanya mai kyau ya kamata a riƙa rakiyar su da ayyukan samar da kuɗin shiga idan ba haka ba hakan ba zai ƙare ba domin an yi taruka an yi horo an yi tattaunawa an yi taron gungu-gungu hukumomi sun ɗauki matakai masu nagarta duka waɗannan za su kwantar da hankali sati ɗaya sati biyu ko wata guda kawai kuma matsala za ta sake dawowa a nan dole sai an sanya waɗannan yara bisa hanyar Gurans kuma sai takaitaccen rahoton namu na yau a cikin gundumar tanda da ke karkashin karamar hukumar gaya zancen sa hannun matasa a cikin gungu-gungu na 'yan ta'adda na daga cikin maudu'an da ke cima jama'a tuwo a kurya. A cikin wannan rahoton na Fadal Alu za mu ji rayukan al'umma akan wannan al'amarin. Rashin damar gudanar da ayyukan tattalin arziki da shaye-shayen kayayyaki masu sa maye su ne matsalolin da ke tura matasa na karamar hukumar su shiga cikin hanyoyi masu hadari a cewar Sufiyan Adamu mataimakin shugaban matasa na Tanda. Ba kwanciyar hankali saboda a lokacin baya rashin kwanciyar hankalin muna jin shi ne a difa da tilaberi sai gashi a yau ya zo muna a tare da mu. Idan kuka duba 'yan ta'adda mafi yawan su matasa ne masu rashin aikin yi wasu kuma suna shan miyagun kwayoyi wanda muna son gwamnati ta dafa mana. Hino a makamba da misi wannan matar ta bayyana fargabarta sannan kuma ta saka muhimmiyar bukatar ta a gaba ta samar da damar ayyukan yi domin waɗannan matasa muna ba su shawarwari masu kyau tunda in yaranka suka sa kansu cikin irin wannan sana'a hankalinka baya kwance muna fatan duk yaran nan su samu aikin yi tunda rashin aikin yi ne ya sa su cikin wannan harka daga cikin matakan da hukumomin yankin suka ɗauka akwai kafa ofishin 'yan sanda alƙalin masu nuna cewa an samu ragowar aikata manyan laifuka daga matasa tun lokacin da aka kafa wannan ofishin 'yan sanda. A kwamsariya ta tanda ta ba da ƙoƙarinta sosai. A baya mu ne hukumomi muke wahala kullum akwai faɗace-faɗace da sace-sace. Wannan ofishin 'yan sanda kwamsariya ya kawo muna zaman lafiya da nutsuwa. matasa da dama na yankin karamar hukumar tanda ne ke zuwa cirani a kasashe makwabta domin magance matsalar ayyukan yi a ƙauyensu da kuma kaucewa shiga cikin ayyukan ta'addanci yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki tare da gungu muhammad ɗanɗani a fannin kwallon kafa mena a ta yan mata ta san abokiyar da za ta karawa da ita bisa tsarin tankaɗe da rairayen kofin ƙasashen afirka na mata morocco 2024 ranar alhamis ne shida ga watan yuli aka yi walawalal a hilin kwallon mohamed sis da ke birnin raba nijar za ta kara da tunisia wanda ya ci nasara zai fafata da wanda ya ci nasara a karan gine bisawo da Kongo zagaye na biyu biyu duk dai a kwallon kafar walawalar samun tikitan shiga kwambalar kofin duniya na 2026 yankin afirka za ya gudana ranar laraba 12 ga watan yuli 2023 a kwatanu kasar benin wanda ya zo na ɗaya cikin kowane rukuni kai tsaye zai kasance a kan karon kofin duniya na 2026 inda hudu da suka zo na biyu za su karon ƙetarawa ƙasar niger na cikin rukuni na hudu tare da comor ruwan rwanda ethiopia burundi liberia da boston ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku iya sake sauraron shi akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da airtel